Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 100.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar bakwai ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirin na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa hukumar tsaro ta DSS a Najeriya ta bankwado wani sabon yunkurin tayar da hankali da wasu 'yan ƙasa da ƙungiyoyi suke yi. to an je a ɗauki loyansa ne ya zo ya amsa wasu tambayoyi to wayannan tsigarin suka juye suka kashe jami'an tsaro to kaga yana cikin abubuwa da muka duba muka ga zai kawo zaune tsaye cikin wayannan irin wato wayannan ƙungiyoyin da suke kawo tashin hankali a ƙasa Bayan nan kuma Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar Amurka da ƙasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗaliban jami'a Princeton da wani masanin kimiyya ɗan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi. Lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyu bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. musayar da aka gudanar a birnin zurich na kasar switzerland jami'an kasar iran sun mika ɗalibin nan ba amurki dan asalin kasar china shi wang da aka kama tun shekarar 2016 saboda abat wato saboda abata masanin kimiyya mas'ud suleimani wanda ya fuskanci shari'a a jihar georgia yayin da wannan musaya ta zamto wata nasara ga baki ɗaya ƙasashen biyu ta zo ne a daidai lokacin da iran ke ci gaba da fuskantar munanan takunkumin amurka biyo bayan babbar zanga-zanga da gama gari da aka bayar da rahoton kashe mutum sama da 200 a halin da ake ciki kuma mutanen iran ke mutanen da iran ke tsare da su 'yan kasashen yammaci daga amurka da sauran kasashe da alamu za a ci gaba da rike su domin amfani da su wajen cimma yarjejeniya nan gaba a tsakiyar rashin sanin inda aka kwana game da yarjejeniyar nukiliyar iran da manyan kasashen duniya yau asabar amurka da kungiyar taliban sun farfado da zaman yarjejeniyar zaman lafiya watanni uku bayan da shugaban kasa donald trump ya dakatar da shirin da aka kwashe shekara guda ana yi domin samar da sulhu a siyasanci a kungiyar 'yan bindigar da kuma kawo ƙarshen yaƙi a afghanistan jami'in samar da sulhu na musamman da ke wakiltar amurka haifaffen afghanistan zalmi khalizad shi ne ya jagoranci tawagar a taron da aka gudanar yau asabar a babban birnin qatar doha inda masu wakiltar kungiyar taliban suke kamar yadda wata majiya daga nan amurka ta faɗawa muryar amurka mai magana da yawon kungiyar taliban ya aika da saƙon twitter a ƙarshen taron cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu za su sake haɗuwa gobe lahadi idan allah ya kai mu domin ci gaba da tattaunawar gwamnatin katar dai ta taɓa taka rawa wajen shirya zaman tattaunawa tsakanin amurka da taliban kafin daga bisani Trump ya watsar da lamarin ranar bakwai ga watan Satumba domin mayar da martani bayan da mayakan Taliban suka kai hari a babban birnin Kabul na Afghanistan wanda ya kashe wani sojin Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu bincike a nan amurka na ƙoƙarin gano abin da ya haddasa sojan saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo buɗe wuta a sansanin sojan ruwan amurka da ke jihar florida harbin da ya faru ne da sanyin safiyar jiya juma'a a sansanin sojan ruwan amurka na pensacola ya yi sanadin rayukan mutum hudu ciki har da maharbin jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas sun samu rauni na sojin ruwan amurka da jami'an tsaro sun bayyana da mahar wato sun bayyana da maharbin da cewa matukin jirgin saman saudiya ne daya daga cikin ɗaruruwan 'yan kasashen waje da suke samun horo a sansanin na pensacola gidan talabijin na nbc news ya ja nasi daga jami'an tsaro da suka bayyana san, suka bayyana sunan maharbin da suna mohammed sa'id al-sharamrani da yammacin jiya juma'a kuma gidan talabijin na fox news ya fitar da rahoton jami'an hukumar binciken manyan laifuka na fbi sun kama wasu 'yan ƙasar saudiya shida da ke alaka da harbin fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa donald trump ba kamar yadda kuka sani binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban ƙasa ba shi da wani tushe kana ya saba shari'a da kuma tsarin tabbatar da adalci a cewar wata wasiƙa da fat sifilon lauyan shugaban ƙasa zuwa ga shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai gerald nadler wannan martani na zuwa ne ƙasa da sa'a ɗaya kafin wa'adin ranar juma'a da aka gindaya wa lauyoyin shugaban ƙasan su bayyana matsayarsu kan cewa za su wakilce shi a binciken kwamitin na neman tsige shi ko a'a. Siflon ya faɗa a cikin wasiƙa cewa ku dakatar da wannan bincike yanzu kana ko da bata lokaci kar bata lokacin ku wurin sauraron wata magana lawan ya ƙara jaddada wani sakon twitter da shugaba trump ya fitar yana mai cewa idan kuna so ku tsige ni ku yi shi yanzu ku yi da gaggawa saboda mu mu samu shari'a da adalci a majalisar dattawa haka kuma kasar mu ta ci gaba da aiki da yammacin jiya juma'a shugaban kwamitin shari'a gerald nadler ya bayyana rashin jin daɗinsa da trump ya zaɓi kin ba da haɗin kai a wannan binciken da ake. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko hukumar tsaro ta DSS a Najeriya ta ce ta bankaɗo wani sabon yunkurin da hankali da wasu 'yan ƙasa da ƙungiyoyi suke yi wa ƙasar Najeriya ta fagen aikatan miyagun ayyuka. Wannan gargaɗi yana zuwa ne dai a daidai lokacin da jami'an tsaro suka saki shaware sannan suka sake cafke shi kwana ɗaya bayan da kotu ta ba da belin shi. Daga Abuja ga wakilin Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a najeriya hukumar tsaro ta farin kaya wato dss ta ce ranar litinin ne za ta sake gurfanar da musta omoyele shori a gaban kuliya da sababbin caje-caje da take masa na cin amanar kasa hukumar dai ta ce tun farko ba tana tsare da mr shori ba ne a matsayin shi na dan gwagwamaya ko kuma dan jarida a'a tana tsare da shi ne kamar da ta ce saboda ya tsaya takara tare da shuma muhammadu buhari a zaben da aka na wannan shekara wato 2019 bayan aka kada shi zaben ne sannan ya dauki matakai na jawo hankalin 'yan najeriya da masa jagora cewa wai zai kawo juyin juya hali a cikin najeriya ya hamɓarar da gwamnati shuma muhammadu buhari inda ta ce babu a duniya inda za a yi haka ba tare da an ɗauki matakai na hana ta da zaune tsaye da kawo tashe-tashen hankula a cikin ƙasa ta najeriya ba to a daidai lokacin da ake cikin wannan yanayin ne kuma hukumar ta fitar da wata sanarwa da gargaɗi ga 'yan najeriya cewar ta bankaɗo wata makarciya da ake yi na tayar da 'yan ƙasa hankali tare da amfani da ƙungiyoyi da waɗansu wajen su da ba su da kishin ƙasa domin yin hayaniyar da za ta hana al'umma zaman lafiya kamar yadda ya cikin jami'an ta na huda jama'a wato malam ahmed shamsuddin yake bayyana min a da na da shi a abuja inda yake cewa to wato mu dama cikin ka'idodin aikinmu da kuma alkawura da muka ɗauka wa kawunanmu da muka shiga ayyukan tsaro na ƙasar nan wato aiki ne wadda zaka kare lahiyar mutane da kuma dukiyoyinsu to saboda haka in muka ga wani abu wadda zai taɓa rayukan mutane ko kuma dukiyoyinsu to wato haƙƙi yara ta a kanmu mu yi duk abin da za mu yi mu yi ƙoƙari mu ga an kare wannan cikin wayannan abubuwan da muka ce wani lokaci kaga yin ana cikin bincike tunda aiki ne na sirri ba za ka fidda komai ka faɗa ba saboda kada kuma ya sake bawa wasu dama inda za su sake canja wata salo su sake ba wa mutane kuma wahala ko su ta da wani fitina kuma a cikin kasa to amma abin da zan iya cewa kawai cikin wayannan abubuwan kaga akwai wasu ƙungiyoyi a ƙasar nan wadda tun da mun yi ta magana a kansu wasu su mun je kotu da wayanda suke kaman a ce shugabannin su ne muna nan kuma har yanzu ana kan kotun wasu an tsare su wasu ana kan shari'a to cikin wayannan ƙungiyoyi akwai wayanda dama cikin aƙidan su aƙida ne na ta da zaune tsaye a kasa kuma za su nemi wata 'yar ƙaramar hujja ce wadda za su ɗaura a kai to kaga ko kwanan nan akwai wasu wayanda inda jami'an tsaro suka je a can kudu har da mataimakin kwamishina inda kuma wasu tsagararru suka fada musu suka kashe su kuma suka kona su cikin motarsu to wannan mutane ne wadda suka je su aiwatar da wata aiki na samun tsaro ga wayannan mutanen wannan wurin to wasu tsigarru suka juye suka tashi kansu kuma kaga suka tsare su kuma gashi sun je ne su yi kokarin su kawo lafiya a wannan wurin to wani cikin wasu loyi ne wadda suke kare wani wadda ake zargin shi da fitina kuma yana nan kan abin da muke cewa wato rada na na, na jami'an tsaro akan cewa e, sa ido yawa cewa yana da laifi kuma wannan laifin har yanzu kotu bata dauke mishi cewa bai yi laifin ba ana ma jiran shi ne aka samo shi shi za a gurfanar da shi ya ci gaba da amsa kararsa to an je a ɗauki loyansa ne ya zo ya amsa wasu tambayoyi to wayannan tsigarin suka juye suka kashe jami'an tsaro to kaga yana cikin abubuwa da muka duba muka ga zai kawo zaune tsaye cikin wayannan irin wato wayannan kungiyoyin da suke kawo tashin hankali a ƙasa wannan yana cikin su malam ahmed shamsuddin kenan na jam'iyyar tsaro ta dss yana tsokaci akan wani sabon yunkurin da hukumar ta bankaɗo ana yi cewa za a kawo tashin hankali a najeriya daga wannan wata zuwa sabuwar shekara da ake ciki da waɗansu tsagiru waɗanda suka ce ƙungiyoyi ne da suka bazu a cikin sassa daban-daban na najeriya na amfani da damar na kawo tashin hankali da firgici a cikin al'umma umar faruk musamman amurka a abuja najeriya madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan yana cewa karfe hudu na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba bari ya tura sunan zikirullah kulle ya zama sabon shugaban hukumar alazan Najeriya na hakon. Jami'an labarun hukumar Fatima Sanda ta ce mukaddashin shugaban hukumar Barista Muktar ya umarci shirin mika ragama. Shi iya kokarin su na ba wa'annan wa'anda za su shigo goyon baya yadda komai zai zo musu a cikin sauki. Dalibi Lawal Mashi da ke da larurar makanta ya buƙaci tallafawa karatun makafi mashina magana ne a ranar masu bukata ta musamman ta bana. Wanda bai gani kaje ka ce dan ko ka ka ce sai da gyada ko sai da wani abu cikin al'umma ka na samun kuɗi yanzu bai yi ba. In ko ba tallafin nan wallahi ko mutum ya fara karatun zai bai. A makon ne tsohon mai bada shawara kan tsaro Samba da Suki ya cika shekaru hudu ci ba tsare hannun jami'an tsaro. Minista Malami ya faɗi dalili. Bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa kenan gwamnati ba za ta bincika ba. Gwamnan Ganduje ya sake tura bukata majalisar dokokin jihar Kano da don kirkiro sabbin masarautu. nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne sakataren Majalisar Limamai da Malaman Addinin Musulunci ko Council of Ulama shiyar arewacin Najeriya Sheikh Yusuf Yakub Arrigasiyu. da kuma rabar muhammad dan amarya tsohon sakataren ikwa bauchi dcc wanda zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya da farko dai ga shek an to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wato batun zaman lafiya musamman a duhun arewa da kuma najeriya baki daya wajibi ne a gare mu a matsayin mutane masu hankali masu tunani waɗanda Allah subhanahu wa na ya musu albarkar zama a Najeriya ya kamata su mun shiga take mu mun mun nasu wato muna fama da matsalar da dama kamar da kowanne mu ya sani yanzu akwai matsalar Boko Haram akwai matsalar makiyaya da manoma akwai matsalar yan ta'adda masu farama jama'a wato a gidajen su su sake su tafi da su akwai yan ta'adda masu sake jama'a kuma kan kira da sauransu sannan ga rikicin kabilanci daban-daban da na addini babban matsala ma shine ana samun matsala ma na shugabanni wanda yake yan siyasa waɗanda su ba su ma san alƙibar da ake ciki ba yanzu to wanda matsalolin matsala ce wanda yake idan ba a sanya da ni da kai da ko mun zo na mun natsu mu jagorancin wannan a yi da muke don a samu zama lafiya wallahi ina mana tsoro nan gaba yadda kasar mu za ta kasance wajibi na gare ne musan cewar wato Allah sanar zai tambayi kowane daga cikin mu Allah ya tambayi malamai wanda Allah ya ba su dama musu masana ne su jagoranci mutane zuwa ga addinin Allah su wata wataala kuma wannan addini yana karfin da zama lafiya da kwanci hankali amma yau an wayi gari mutane da wasu masu addini suna kira mutane zuwa ga halaka suna kira mutane zuwa ga tashi hankali suna kira mutane zuwa ga yin barda Allah ya sauke sannan kuma ana samun wasu shugabanni wanda su babu da suke illa kiran mutane zuwa ga tashi hankali so wajibi ne a gare mu musamman mu talakawa mu gane cewar zaman lafiya dole ne wajibi ne mu nemi a zaman lafiya domin da farko in babu zaman lafiya kamar da muka sani wato garin ma da muke za samu ci gaba dole ce mun yadda bako ya zo garin mu dole ce mun yadda cewar wani yanzu wanda ba mu ba mu zauna da shi mu taimake ke taimake mu suna na samu ci gaba wajibi ne manomi ya gane cewa yana buƙatar makiyayi akalla ko ba komai ko ba mu komai ka samu taki kuma wannan takin ma duk duniya an yadda cewa takin nan ma ya mafi wannan takin da kwanan nan da tura nan a da ya muke zama da shi da za ka zo da tare manomi ya nuna da shi ne ko da fulata ne ma ya a gonarsa domin dabbobi su yi kashi su yi wani ne su samu dama ya aiki wato shi kuma mai kiya masu tsaki shi kuma fulata ne wannan abubuwan na gonakin nan wanda ake ba furta da na gonakin nan sai fi karo su haka ke zama ana ake zama tare amma yanzu sai muka faɗa kan mutum musiba kawai ba fulata ne ya yi kama magona shi kuma manomi ya kuma gona gari sai wani gari babu ci gaba garin tare mu da tare da mu abu da lalace to ni na ganin cewar wato akwai aiki da ke gaba mu dukkan mu na farko dai akwai aiki gaban gwamnati gwamnati wani aiki kwarai da gaske kun gan da'a akwai abin da aka fara na ainihin wato makarantu irin ta ta ta ta ta ta ya abu da wanda ake da education yanzu gaskiyar Allah binciken da muka yi mana cewa kawai wannan ofis na nan ne amma dukiya da ya kamata a rinka ko bota da rinka bayar wannan ma'aikatan don ta ci gaba da ilimin da yafuna ne ba a yi sannan makarantun masu suna yin suna na ba sa yi wajibi na gari mu a bincika gwamnati tun daga da tarayya har zuwa na jihohi waɗanda yi fulanin da suke zama suke zama da suke kiwo ba a yi ilmantar da su to tashi hankali ne nan gaba muna ganin sakamakon sama yanzu sannan bayan haka wajibi ne gwamnati abin da cewa investing a kan magana zaman lafiyar nan ba wai a bari sai tashi hankali ya zuka zaman lafiyar za fara tattara malamai da limamai da fastoci ana magana zaman lafiyar a'a ya kamata tun da wuri yanzu misali a jan a kaduna akwai abin da ake cewa akwai abin da gwamnati ta ta yi na peace commission to shi ma kada ya tsaya kan peace commission kawai a taimaka ma peace commission ɗin da duk abin da taimaka musu ana shiga lungu-lungu da sako da sako ana ilmantar da mutane muhimmancin zaman lafiya ana yi da shi muhimmancin son juna da ƙaunar juna da hakuri da juna to wannan in ya yi yake zauna wani bangaren gwamnati kenan wannan dole ce wanda ya kai wannan in ya kai wannan za a samu cigaba sannan malaman addini sun yi tsoron Allah wajibi da su kudu da mutane zaman lafiya addinin nan ba zai yi wasu da zaman lafiya kuma wajibi ne mutum in ya imani da Allah idan tashi alkiyama to ya faɗa da kai ko zuwa su man kana yi billahi wa yawmil kuma kai da aure awliya su mauki mutum ya faɗa da alheri ne ko ko ya ce in ba alheri ka faɗa kada ka kawo mutum shi hankali wajibin malaman addini sai wannan ina magana da malaman addinin kristoci da malaman addinin musulunci wajibi ne mu san wannan cewar san wannan a matsayin su malamai su karantar da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiyar ne za ka iya zuwa ka yi da'awa na addinin ka a wani kiristoci har in Allah ya ce suka kirista ya musulunta a wannan zaman lafiya mai kirista shiga zai yi bishara a gurin musulmai in Allah ya zara kansa ya rinjaye shi amma in babu zaman lafiya babu yadda musulmi ya yanzu kirki zai musu da'awa ko zai shiga in kirki zai musu ilimi da muna samun wasu ne ikon ilimi kungiyoyin addinin kristoci suna zuwa a gidajen mu su zuwa nika wani pamphlet na addinin kristoci da wasu ana samun musulmi suna shigo a kirki kristoci suna su da'awa yanzu ne na jini na kaji irin wannan ta irin ta lafiya ciki babu magana wannan ba mu gana zaman lafiya wa ma zai da shi kusa gwansa shi mun gane cewa zaman lafiya da mu iya da wannan abuwa da sauransu mu a musulmi musulmai ku sani Allah na karantar da mu ne cewa mu zama lafiya ya ibadu rahmanin da zai tuna al'abdu hauna wa kuma khatabahum jahiluna qalu salama Allah ya taimake Allah shi mana gaba shi kuwa rabaran dan amarya ya dora ne daga jawabinsa na makon jiya da cewa hakuri da juna fiye da wannan a gafarta wa juna wani na san ka yi kuskure cikin abin da gangan ka yi ko kuma a cikin kuskure ko kuma a'a kana sane kai abin amma ni dai sakamakon zaman tare na yaje na gafarta maka abu na gaba a wurin banda ƙoƙarin ɗaukar fansa banda ƙoƙarin ɗaukar fansa wato ka yi min ni ma sai na rama wani ma ya ce ni ma sai na rama har da gyara to idan ka rama har da gyara shi ma zai rama har da babban kashi da gyaran gaba ɗaya da in kun dinga sai na rama sai na rama sai na rama sai na rama daga nan sai ku kama ranewa sai ku ta ranewa wato ma'ana kuna rage duriyarku wannan ya kashe mutum daya bai mutum ɗaya ya kashe mutum biyu a wancan bangare wancan ko da kashe masa mutum biyu ya kashe mutum hudu wancan ya je ya kashe mutum takwas wancan ya kashe mutum ashirin wannan ya kashe mutum hamsin sai na rama sai na rama sakamakon sai na rama sai ramewa ubangiji ba mu ikon hakuri da juna ya wa juna gafarta ma juna banda daukan fansa. wannan shi ne zai inganta zaman tare wanda muna bukatar juna abu na uku ne sauraro zancen bako da ɗan gari a aya ta talatin da uku cikin sura sha tara na littafin firistocin nan allah ya ce mu karbi bako hannu biyu mu girmama bako ko bakon na rana ɗaya ne ko na kwana biyu ne ko na sati ne ko kuma mai zama ne ya zo da zama babbar maganar mu a Najeriya shine wane ne bako wane ne ɗan ƙasa indijin and non indijin kaga har kasa na yaren bature wai a'a wannan bako ne wani ya ce a ni ba a nan aka haife ni ni kuma yanzu haka na zauna a nan sama da shekara hamsin yanzu haka ina da 'ya'yana goma sha biyu a wannan wuri na zauna a nan na haife su amma har yanzu ni ba ɗan gari ba ne ba ko ne to tambayar ita ce waye ɗan gari waye bakon a garin da kake gadara kai ɗan gari ne ko iyayenka ko kakanninka ko kakannin kakanninka su ma zuwa suka yi to tun da haka ne wanda ya zo ka ga zuwansa ka bar shi shi ma ya wala ya zauna a ƙasa ta Allah domin ubangiji ya gaya mana a littafin mai tsarki ya ce duniya ta ubangiji ce da cikarta da dukkan mazauna a ciki da haka in Allah ya nufe ka da ƙaura ta dalilin ƙaura dalilin ya zo kayi ƙaura to idan bako ya zo a karɓe shi hannu biyu a gwanta masa ya ji daɗi ya sani yana cikin duniya ta Allah Allah ya halicci duniyar kuma shi ya halicci shi an gaya wani Isra'ila Allah ya ce musu ku karbi baki domin kuma da baki ne a kasar Masar Wani Isra'ila sun yi bakuntaka a kasar Masar na tsawon shekara ɗari hudu da talatin Sun daga zamanin annabi Yakub wato Isra'ila har zuwa zamanin da aka haifi annabi Musa shekaru ne ɗari hudu da talatin a tsakani. To Allah ya ce tun da kuma an ba kuri kuka yi bakwantaka na tsawon shekaru ɗari hudu da talatin kafin Allah ya fitar da ku ta wurin annabi Musa zuwa ƙasar nan da ya rantse ma annabi Ibrahim Isahak da Yakub ya ce na ba da ƙasar a gare ku da zuriyar ku har abada ku tashi ku tafi wannan kasa kuma kuka zo wannan ƙasa da yardar Allah. ko ka kuma zauna a kafar to kuma ku karbi juna ba iya cewa mu ma a Najeriya a arewacin Najeriya bari mu bar dan Najeriya ya zama dan Najeriya kada kawai idan ya tashi ga wancan jiha ya koma wancan jiha a ce ai ba haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anshuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla, to yanzu kuma ga wasanni a takaice. kokarin da tsaron gasar kwallon kafa ta Premier ta kasar Ingila wato Manchester City take yi na kare kambinta karo na uku a jere ya haɗu da babban cikas. Biyu bayan doke ta da makwabciyarta Manchester United ta yi da ci biyu da ɗaya a yau. Duk da yake City din ta ci gaba da kasancewa a matsayin ta uku a teburin gasar. to amma akwai tazarar maki goma sha hudu tsakanin ta da liverpool da ke saman teburin gasar bayan da liverpool din ta yi nasarar doke bournemouth da ci uku da nema a wasansu na yau to sai dai nasarar da ita ko manchester united ta samu ta daga ta ya zuwa ta biyar a teburin gasar a ɗaya bangaren kuma everton ta sami nasara a wasan farko da sabon kocin tanar kwankwarya dukan ferguson tare da doke chelsea da ci uku da ɗaya ferguson ya soma aikin jagorancin kungiyar bayan da aka sallami koci marco silva a ranar alhamis da ta gabata biyu bayan kashin da suka sha daga hannun liverpool a ranar laraba wanda ya jefa kungiyar a ajin faduwa daga gasar manazarta sun bayyana yadda 'yan wasan na everton suka nuna kuzari a wasan duk kuwa da matsin lamba da kuma hare-haren da 'yan chelsea din suke kaiwa. an yi ta nuna kocin na rikon kwarya da ke kan kafafuwansa a ko da yaushe yana tsalle tare da rungume duk wanda ke kusa da shi a duk lokacin da 'yan wasan nasa suka zura kwallo rahotanni na bayyana cewa ƙungiyar real madrid ta ƙasar spain na kara nuna sha'awar sayan ɗan wasan arsenal ta ingila pierre emerick aubameyang idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa a watan janairu amma ruwaito cewa shugaban ƙungiyar ya shirya baiwa arsenal dan wasa luka jovic hadi da kudi a kokarin ganin sun sami dan wasan dan kasar gabon tauraruwar obameyan tana haskawa sosai a arsenal a wannan kakar wasannin inda ya zura mata kwallaye goma sha biyu a dukkan gasanni murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice yau Asabar Amurka da kasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya dan ƙasar Iran da Amurka ke rike da shi lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. Musayar da aka gudanar a birnin Zurich na kasar Switzerland jami'an kasar Iran sun mika ɗalibin nan ba Amurka ɗan asalin ƙasar China Shi Wang da aka kama tun shekarar 2016 saboda wato saboda a bata masanin kimiyya Mas'ud Suleiman wanda ya fuskanci shari'a a Georgia. Yau Asabar Amurka da kungiyar Taliban sun farfado da zaman yarjejeniyar zaman lafiya watanni uku bayan da shugaban kasa Donald Trump ya dakatar da shirin da aka kwashe shekara guda ana yi domin samar da sulhu a siyasance a kungiyar 'yan bindigar da kuma kawo karshen yaki a Afghanistan. To masu sauraro baki ɗaya abinda da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilo Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin sai Hailo Haili da ya hada shirin da kuma bada umarni da kuma injiniyan namu na yau Tony ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.